mun fara bayani da addini misali mun ɗauki misali na addini kowane misali za a ɗauka za a ɗauka gwamnati za a ɗauka ma'aikata mun ba da misali da addini cewa ubangiji ya aiko hadafi ya aiko annaba da hadafi kuma hadafin nan ubangiji suna ta'ala shine hadafin wanda amfanin hadafin shine kamalar al'umma hadafi na farko na aiko annaba shine mai su kai ga bauta ubangiji ɗaya su san ubangiji idan ba san ubangiji ba ba san kawo kansu idan ba san kawo kansu san ubangijin su wannan ka'ida ce an muka ba da misali da yancin dabbobi mutane suke dabbobi yan afirka ta kudu da abin da suke yi na dabbanci a kwanakin nan a cikin wannan ranakun da muke cikin haka akwai abokanmu da suke a can abin takaici har akwai wanda ma ya turo hotonsa da wuka a hannunsa alabi a wani waje muna masa addu'a Allah ya fitar da shi lafiya tun jiya turo wani hoto nasa yana neman addu'a da sauran mutane daban-daban wanda suke a can daga 'yan kasashe daban-daban <clears throat> nisanta tagut shine hadafi na biyu tagut shine duk abin da zai hana mutum bin Allah duk abin da zai kautar da mutum daga wajen ubangiji shine tagut tagut yana iya zama shugaba yana iya zama mata yana iya zama kuɗi yana iya zama ɗa mutum yana iya zama ɗagutun kansa nafs ɗin mutum ta zama ɗagutunsa saboda ita ce take hana shi bin Allah shi yasa wasu mutane ba san ma'anar ɗagut ba sun ɗauka ɗagut shine duk mai mulki ko na abu alhali wani lokaci shi kansa mai cewa mai mulki ɗagut shi kansa ɗaguti ne saboda shi kansa ransa ta sa shi san rai san zuciya girman kai wulaƙanta mutane san duniya gani gaba da mai gaya mishi gaskiya duk wannan siffofi ne na mutum wanda yake ransa ta zama ɗagutun kansa danniya da faɗaɗa da cin amana duk yana nuna cewa mutum ya zama ɗagutun kansa so da haka allah ya aiko annabawa domin su a nisanci tagut abota masa shi kaɗai a nisanci tagut ne duk abin da ke hana shi bin allah ko da ransa ce ta zama tagutin kansa a gurguje za mu yi tunda misalai da muke son bayar na uku hadafin aiko annaba shine koyar da mutane karatu da hikima hankalinsu ya ginu iliminsu ya ginu Wallafi ba fil ummiyin shi ne wanda ya aika wawaye wanda yake wawaye ne su ya aika musu mai manzo daga cikinsu yana karanta musu ayoyin kur'ani yana tsarkake su yana kuma sanar da su kitab da hikima littafi da hikima <clears throat> sai aka kira su wawaye a gance zamanto yana so ya tsarkake su ya tsarkake su ya koyar da su kitab da hikima ilimi ya gina musu hankali su zama masu tunani alhamdulillah duk da ba duka ne suka zamanto masu hankali ba tunani amma an samu wasu sun ci ribar wannan abu dama muhimmi shine wanda ya riko da shirya Allah sai ya samu kamala na hudu tsarkaka taskiya wanda aka kawo cikin wannan aya din cewa wai zakihim yana tsarkake su manzon rahama yana cewa inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq an aiko ne domin in cika mutane kyawun halaye su da aka sai tsarkake su sai su koma salihan bayi sai su umar da kyakkyawa sai su yi handan muna sai mu ga sun zo mutane nagari wayanda suke idan ka ga suna kashe mutane kamar yadda yake faru a yaman kwanan nan da south africa da sauransu da syria da makamancin wannan cewa fikira ɗaya ce mai iri tunani ɗaya a south africa kuma fikira ce ta kabilanci ta asubanci na wasu jahilan kiristoci a syria da yaman da iraqi da abin da ya shafi libya da sauransu mutane iri ɗaya ne suke kashe mutane da gwamnatin da take ba su kariya a isra'ila mutane ne su ma masu wannan ideology na tunani na kyan dan uwansu mutum dan adam zionist kungiyar zioniya sahaniya dukkaninsu za mu ga alama ce ta cewa ba tsarkaka ba wanda an aiko manzo domin kawar da irin tunaninsu da tsarkake su koma mutane har yanzu ba su koma mutane ba da yawa kasashen duniya za mu gani a abin da ya faru a myanmar na yan addinin buda ta'addancin da suka rangai suna kona yan renon ga yan musulmi wanda yake da ransu da sunan cewa bare ne abin mamaki wasu su shekara 300 suna wajen wasu shekara 200 amma sunan su bare to da sauran irin wannan dai abubuwa da suke faruwa da wulakanci da dan adam yake wanda yake hanzu bai tsarka ba Allah ya ku annaba domin tsarkake dan adam amma yanzu dan adam ya ki yarda da shirya annabawa bai dai tsarkaka ba kuma wannan tsarkake shi ne babban hadafin aiko annabin rahama da annaban ubangiji subhanahu ta'ala hadafi na biyar shine tsaye da adalci daga arsenal suna bilbainat wa anzalna ma'ahum alkitab wal mizan li yaquma an-nasu bil qist domin mutane tsaye da adalci <clears throat> rashin adalci yana cikin bala'in da yake takura ya daidaita zama al'umma adalcin ilimi adalcin dukiya da tattalin arziki adalcin aiki adalcin zamantakewa al'umma adalcin auratayya adalcin tarbiyyar yara adalcin cinikayya adalcin alaƙa tsakanin ƙasa da ƙasa tsakanin al'umma da al'umma tsakanin mutum da mutum tsakanin masu shugabanci da talaka duk wannan fage ne masu yawa da allah ya aiko annabawansu domin tabbatar da wannan shi yasa za mu ji imam ali na cewa na ji manzon allah sallallahu alaihi wa yana faɗa ba so ɗaya ba ba so bi ba a wurare da yawa zamit rasulullah sallallahu alaihi wa ya kulfi gairi mawtinin lan tuqaddasa ummatun la yu'khadhu fiha lidha'ifi haqquhu min alqawi gaira muta'atin babu wata al'umma da za ta tsarkaka babu al'umma da za ta gyaru ba al'ummar da za ta daidaitu matukar ya zamanto ba a karɓar wa mai rauni haƙƙinsa daga mai ƙarfi ba tare wani kace na ce ba ba tare wani tsoro ba ba tare wani kewaye-kewaye ba za a ce kai a zalibi ba shi kayansa shikenan ko da ko gwamna ne ko da ma shugaban ƙasa ne ko ma waye idan yi zalunci na ƙasa za a ce ba shi haƙƙinsa saboda haka aiki ne na shugaba ya duba azzalimi ya duka matsayi ce kai ba shakinsa ko da ko abokinsa ne ko da ko matarsa ne shi adalci ba ruwansa bai da iyaka ko da akan kawo kanku ne walau ala anfusikum haka Allah ya ce ku yi adalci ko da akan kawo kanku ne idan mutane ba su yi adalci akan kawo kansu ba kansu ta zama dagutin kansu kowane mutum dagutin kansa ne kowane mutum sai ya tsarkake kansa in ba haka ba yana na a cikin ɗagutancin kansa to da bai kamata bai ga laifin wani ya ringa kiran wani ɗagutu ga shi babban ɗagutu shi ma kowane mutum ya duba kansa bal insan ala nafsihi basira kowane mutum ya duba kansa saboda haka babu al'ummar da za ta tsarkaka matakar ba a wannan amma dole da al'umma idan ka ga babu wanda isa ya zalunci kowa yana jin tsoron ya zalunci hatta da shugaba to wannan al'umma ta tsarkaka wannan shine formula al'ummar da Allah yake so a yi ko da ko ba annaba cikinta ko da ba masu annaba cikinta ita ce hukuma ita ce al'umma da Allah wannan ne society mushtama society da Allah yake so wannan ne al'ummar da Allah yake so kuma hukumar da take haka ita ce hukumar da Allah yake so domin adalci Allah yake so ya tabbata a bayan kasa ba wani abu ba kowa ya zama na hakinsa shi yasa ma za mu ga autar wayar imam ali yana cewa alwilayatu madamirur rijal jagoranci nan ne fagen jarraba mazaje idan ka ga mutum yana babatu sai an yi adalci sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza aha a ba shugabanci ba shi shugabanci ko na unguwa ne ka yi control idan yana zama azzalumi shikin ya ma ka sani da ya zama zalimi an jarraba shi ya faɗuwar warwas wannan ba shi da wani amfani a cikin al'umma ba zai iya aikin al'umma ba bai cancanci haƙƙin zama jagoran al'umma ba wannan shi ne shi yasa ce jagoranci wuri ne da ake jarraba mazaje nan ne ake gane namiji nan da ake gane wanda yake ɓatacce gurbi. a watsar da shi gefe guda so saboda haka idan jagora yana so ya karfafi ayyukansa su zamanto ayyukan ubangiji ya kokari ya zama yana da wannan hadafi hatta da hukumomi da me ake ce musu hukuma ta Allah ce hukuma ta musulunci ce da wannan ma'aunin ne idan hadafin ta zama irin wannan hadafofi shikenan ta zama ta ubangiji hukuma ba bukatar shelanta cewa na kafa hukumar Allah na kafa ta zama hukumar ubangiji ta zama hukuma mai tsari mai daraja a wajen ubangiji da ta cancanci matsayi babba a wajen ubangiji ya aikata kashi saba'in na musulunci ko kashi ɗari ko kashi sittin ko kashi goma matukar hadafinsa kullum a haƙaƙar da wannan ana bi ana lissafi ana ganin ina aka cimma ana neman ci gaba wannan sai a kira ta hukumar ubangiji da wata ma'ana ko da ko hukumar mutane ce da wata ma'ana amma hukuma ce ta musulunci da wata ma'ana saboda adalci wani abu ne wanda yake musulunci ya zartar da shi abu ne na hankali wanda musulunci ya dogara da shi ya zartar da shi shi sa muka ce suna duk adalci a ma'anar hankali yana da faɗi fiye da musulunci da addini amma da ma'anar cewa kuma musulunci ya zartar da duk abin da hankali ya zartar yana daidai da musulunci da wannan ma'ana so da haka a gane wancan bayaninmu na farko a ko ina yana shiga ah, in allah yadda za mu dakata a nan saboda kwanaki masu zafi da muke ciki da wannan ta'addanci da ake a duniya da yi kamari a ko'ina sai wani lokaci za mu ci gaba wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.